الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون saboda su ne suka yi ƙinin za su koma zuwa ga ubangijinsu za su haɗu da shi ranar alƙiyama su koma zuwa gare shi don ya saka masu akan ayyukansu